Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ‘yan uwa al'umma musulmai barkanmu da safiya barkanmu da wannan lokaci a wannan yini namu mai taron albarka na ranar Alhamis sha biyar ga watan sha shida ga watan uh, bakwai. Allah ta'ala muke roƙa ya ƙara ba mu muwafaƙa. Idan Allah ya kai mu gobe ranar Juma'a ta sha bakwai ga watan bakwai, insha Allah muna da karatu da zamu gudanar a gidan rediyon Liberty. misalin karfe uku da rabi na yamma zuwa karfe hudu mai magana tare da ku nazir haƙilu Allah ta'ala ya datar da mu ah, ma'assalam alhamdulillah